a wani taro na manema labarai da hukumar ta nle ta kira a nan birnin lagos ta ce mutumin dan shekaru 37 mai suna chukwuendo sylvester ikechi yaku ya kware wajen sarrafa muggan kwayoyin nau'in metafetamin a jihar anambra wanda kuma ake ficewa da shi zuwa kasashen waje irin su kasar turkiya malaysia china da kuma italiya tare da biyan masu safaran sun zarutun kuɗi har dala dubu biyar kwatankwacin naira miliyan ɗaya da rabi alhaji amadu giya ɗaya shine shugaban hukumar ta ndle wanda kuma ya yi mani ƙarin haske game da wannan kame wato ita cikin sabbin miyagun na ne da ake yayinsu shi wannan mutum yana da mutanen da suke masa wannan aiki din kuma kowane aiki da za a ana iya samun akalla a um, kilo goma sha hudu a kudin wannan taba a kasashen waje a ainihin gaskiya kudin suna da yawa tuni dai hukumar ta ce ta gabatar da matashin a gaban kuliya bayan ta samu kwararan shaidu a tare da shi da suka hada da manyan motoci na alfarma guda hudu da fili a nan lagos da kudinsa ya kai naira miliyan 25 da gidaje na fiye da naira miliyan 100 to sai dai kuma duk da kokarin da hukumar ta NDLE ke yi na hana masu fasa ƙorin muggan kwayoyi a ƙasa har yanzu ana samun 'yan ƙasar da ke safara ko shan muggan kwayoyi abin da yasa na tambayi shugaban hukumar ta NDLE ko baya ganin akwai buƙatar ba da ƙarfi wajen faɗakar da jama'a illar sha ko safarar muggan kwayoyi a ƙasa E kana da gaskiya faɗakarwa tana da amfani matuka kuma ita ce hanyar tafi dacewa a yi a ƙasan nan amma bisa ga nacewa suna ci gaba da wannan laifi din bari in dan ga maka dan lilan din abin da muka samu daga wajen binciken wannan abin din kaga bai daɗe da fara wannan sana'ar ba amma a cikin abubuwan da muka gani a cikin kudin shi a banki yana da miliyan 300 kuma ya bude abin din da wajen sunan da ke goma sha hudu ba ga haka na akwai gidajen da ya gina sanin shekara biyu zuwa uku ya gina gidaje na miliyan 170 da saba'in da wani abu to kaga yana samu ne matuka a cikin wannan mungwar ɗabi'a to kuma ya tura mutane da dama zuwa china da kuma taki da kuma kun san waɗannan wurare wurare ne wanda in aka samu mutum da wannan taba ɗin kashe shi ake yi kuma an kama su kuma ƙarshen ta dole za su rasa rayukansu illa da nau'in ƙwayoyin methamphetamine ke yi da a jikin biladama kamar da likitoci suka bayani ya zarce ta hodar iblis ko cocaine baban ya murya amurka daga lagos a nigeria